You saw you said resource, resource. Oil is depriving us of many things. Okay, okay. Taron ƙasa ya tashi da hargowa kan buƙatar warewa yankin Neja Delta kashi hamsin cikin ɗari na kuɗin man fetur, inda sauran sassa suka ce sam kashi biyar za a ƙara musu. Dama Neja Delta tun zamanin Obasanjo na amsar kashi sha uku cikin ɗari. da muhawarar ƙarin kashi biyar za su koma samun kashi goma sha takwas kenan cikin ɗarin wannan takaddama dai ka iya kaiwa kaɗa ƙuri'a inda in aka yi hakan da wuya 'yan arewa su yi nasara. Fati Ibrahim Yunus wakiliya ce daga kungiyar tuntuba ta Arewa. Goma sha takwas ɗin da aka zo on the floor aka yi magana suka dinga ihu a kan shi. To mu kuma mun gani in ba za su amince ba ya kamata mu je a jefa kuri'a. ma an da mu ne mun san an da mu da a ce wai kawai mun yadda mutanen da suka tambaye da 100% ya zo ya dinga saukowa ya zo har 50 yanzu sun ce ba su yadda ba za mu ci gaba gobe ba mu san yadda za ta kare ba ko za mu tsaya a yi zaɓe ne ko ko yaya za a yi mu ba mu yadda wasu abubuwa a voice vote sabili da in ai voice vote din na zaka ga cewa yayi kusa kusa shi yasa wata rana mun ga irin issues that are very sensitive ya kamata ai kuri'a a kirga don ba kuri'an nan aka yi ba ana iya cutan wani bangare wato watakila 'yan kudu sun fi 'yan arewa hayaniya inda ta kuri'ar murya za a yi amfani da ita ba haka ba ne yan arewa ma ba ba baya suke ba hayaniya ai hayaniya kowa iya hayaniya sai dai ba a ga daman yin hayaniya. ba wakili daga arewa maso gabas isa tafi da mafindi ya ce arzikin arewa ya fi martabar man fetur a tattauna a yi ba ni in baka gobe ne za mu zo mu daddale idan ba a yadda ba sai mu shiga jefan kuri'a amma dai abin da aka yi nan ni na ɗauka maka alkawari ya yi kyau da mun kyautar noma ba za mu dubi abin da ake rabawa a tarayya ba ai muna da arzikin mu. yau din nan dusa kawai da ake cirewa na gida dusa na dawa dusa na gero da sauran ciyayi in mun naka mun mai da shi abinci mun tattare bakin binuwe mun shiyar da kifi sai mun kai kifi duk duniya amma wai hana mu gaba da wannan muna da gonaki da za mu yi rake duk shugan afirka sai mun yi shi za mu yi shinkafa duk najeriya duk afirka sai mun ciyar da shi daga wannan zon namu amma ba abin da muke sai wauta muna duban wani wanda ake bashi kamisho man nan bature ne ke tona bature ne ke da pipe bature ne ke da jirgin ruwa abinda ake ba su ma kamishon ake bayarwa sannan mu a cikin kamishon muke fada haba ba ya kamata mu zauna mu sake duban kanmu ba in an dawo taron alhamis din nan za a yi muhawara kan ƙara jihohin arewa maso gabas uku cikin ɗari don gyara komadar da boko haram ta haddasa kashi ɗaya ɗaya ga arewa ta tsakiya da yamma kashi bakwai cikin ɗari ga tono ma'adinai amma yarba sun ɓoye mai tarso in aka yi jimila arewa ta samu ƙarin kashi goma sha biyu cikin ɗari kenan da hakan a wajen 'yan Neja Delta tamkar kyauta ce da hannun dama a karbe da hagu. Nasiru Adamu El Hikaya, madar Amurka daga Abuja, Najeriya.